Barka da Shatuɗiyar maharbi littafi na uku dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai tsira da amincin su kara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa daga yanzu har zuwa ranar karshe littafin shatuɗiyar maharbi kada fa kumanta a ciki make ko in ce dai za mu shiga amma fa waiwaye a don tafiya a littafi na biyu kamar dai mun tsaya ne a daidai inda washe gari da safe abdulrashid yana zaune a ɗakin shi ne asma'u ta shigo da abinci da kyar ta samu ya sha ruwan tiɗin suna nan tana kara bashi hakuri su dokta Usman suka zo a nan dokta ya ci gaba da bashi hakuri wannan kenan a daidai nan muka dakata wanda ni ɗin ma hakurin ne ya sa na hakura na shiru nake cewa to yanzu na dawo mu je zuwa mu je zuwa 'yan uwa da abokan arziki duk sun zo masa gaisuwa har da 'yan gurin aikin shi duk sun zo haka ya ci gaba da zaman gaisuwa har aka yi bakwai alhaji audu ne ya tara iyalan shi a falo ya kara yi musu nasiha da ban hakuri akan rashin da suka yi sannan ya ce musu aliyu su shirya gobe su koma tun da an yi sadakar bakwai haka kowa ya tashi cike da damuwa ba ba ma kamar alhaji audu wanda ya ji mutuwar ta dawo mishi kamar sabuwa a ɗaki asma'u ta samu abdulrashid ta ce mishi ana gobe anti maryam za ta yi tafiya ta ce min kun yi waya ko ya ce mata eh ta ce idan ta dawo in zo akwai maganar da za mu ta faɗa akwai maganar da za mu ya faɗa yana goge kwallar idan shi ta ce haka ne ni ma ranar da za ta tafi ta biyo gidana ta ajiye saratu amma da yake ita ma ajalinta ya kira ta na ce tafi tare ni ma ta faɗa min tana da damuwa kuma ba akan kowa ba ne sai kishiyarta farida ta ji suna wata magana da kawarta lami kuma a kanka ne shine take son ta faɗa mana abin da ta ji idan ta dawo amma da yake lokacinta ya yi ba ta samu damar faɗa mana ba allah ya ɗauki abin shi saboda haka abin da nake so da kai ka ci gaba da addu'a ka san kana da makiya sosai ya ce insha Allahu anti zan yi yanda kika ce Allah sarki umma ashe shi yasa duk sanda muka yi waya maganar da daya mu dage da addu'a akan mu da ansar ba komai insha Allahu da na koma zan sa ayi saukar alkur'ani kuma mu ma za mu ci gaba da yi haka suka ci gaba da tattaunawa farida ta ce wallahi lami sai yanzu na ji daɗi a raina da wannan bakar matar ta bar gidan yanzu na samu alhaji maganin nan a abinci ya ce shi ma ko na samu saukin juya shi kamar yadda nake so don na ga har yanzu ya ki sakewa da ni dariya lami ta yi ta ce kina kina shagalin ki kawata wallahi saura ki samu duniya ki manta da ni ta ce haba wace ni bayan dawowarsu ne da kwana bakwai khadija ta haifi ɗiyarta mace kowa ya yi murnar suna aka kowa ya yi murnar nan da nan ranar suna aka raɗa mata sunan farida iman haka rayuwa ta ci gaba da tafiya ansar ya kara girma sosai haka ko yake mai da hankalin shi a karatun shi abdulrashid arziki sai kara hawa yake yi yana ƙoƙarin ganin ya kyautata ma aliyu da matar shi idan mota zai sake tare yake sake musu kuɗin da yake bashi shi da matar shi suna da yawa yanda yake ba ma matar shi duk wata haka yake ba ma Khadija tunda aka haifi Iman ya ce ya ɗauke ma Aliyu komai na rayuwarta shine zai yi amma ya rasa me Aliyu yake da kuɗi har yanzu ya kasa tara kuɗi shi ma ya tsaya da kafafun shi hatta Hajiya Farida ya mayar da ita tamkar umman shi ita ma duk wata yana tura mata kuɗi amma su a kullum neman hanyar da za su ga bayan shi suke yi wannan kenan abdurashid kullum ya kwanta abdurashid kullum idan zai kwanta bacci sai ya yi mafarki da umman shi tana masa tuni da addu'a antin shi asma'u ya kira ya faɗa mata asma'u ta ce ni fa a gani na ka kara zuba ido akan aliyu ni ban yarda da shi da matar shi ba murmushi yayi ya ce haba anti ni wallahi na yarda da aliyu yana sona sosai ba zai iya cutar da ni ba kawai dai kin san mafarki yanda yake zan dage da addu'a kamar yadda umma ta ce asma'u a zuciyarta ta ce na san dama ba za ka yarda da duk wani abu da zan faɗa maka akan aliyu ba saboda sun gama sai zuciyarka da ma su. a fili kuma ta ce shikenan allah ya yi mana jagora amma ko ma me yake faruwa ka sanar da ni ya ce to sallama ya yi mata ya kashe waya wannan kenan bayan wasu shekaru ansar na bayan wasu shekaru ansar na gani ya fito daga cikin holt bakin shi ya kasa rufuwa ya nufo gurin family din shi da suka zo ta yashi murnar kammala digiri din shi na farko akan business administration abokin shi kuma amine shi umar ya taho da sauri suka rungumi juna kasancewar shi umar ya riga ansar gamawa shi ondalo ya yi karatun shi dariya ansar yayi yana kara rike umar suka nufi gurin iyayensu a nan suka yi ta ɗaukar pictures tsaye take ta rungume hannayenta ta zuba ma ansar ido shi kawai take kallo tana murmushi iman kenan wadda har ta gama secondary school ɗinta kallon shi take yanda yayi kyau sosai kayan sun mishi kyau hure mata ido ta ji an yi tare da kamo kafaɗarta hannunta ya kamo ya ce my little baby wannan kallo fa dariya ta ta turo baki ta ce to idan ban kalli yayana ba wa zan kalla murmushi yayi ya ce gaskiya babu kanwata za ta yi magana kenan ta ji muryar wata 'yar kwas ɗinsu ansar tana faɗin ina ka shiga tun ɗazu ina neman ka mu ɗauki pictures ya ce wallahi ina tare da family na ne hannu iman hannun iman ya sake yana faɗin muje wani irin bakin ciki ne ya kama iman nan da nan ta ji saukar hawaye a bisa fuskarta hannun mominta ta je tana goge mata fuskarta ta ce haba iman yau ranar murna ce me naki na kuka haka bakinta ta turo ta faɗa mata abin da ya faru dariya khadija ta yi ta ce ai ba budurwar shi ba ce yar ajinsu ce kuma kowa haka yake yi kawai hoton bankwana za su yi ai ke makin san duk duniya ke kaɗai ansar yake so ko dariya iman ta yi tana ɓoye fuskarta a bayan khadija haka aka gama suka wuce gida bayan kwana biyu aliyu ya samu yayan shi da maganar saka ranar bikin 'ya'yansu Aliyu ya ce, Yaya, dama cewa na yi tun da Ansar ya gama karatun shi, me zai hana a yi bikinsu da Iman in ya so a gidan shi ta yi karatunta. Barmishi yayan shi yi ya ce, Hakan ma daidai ne amma bari in bari in koma gida zan tambayi ansar in ji menene shawarar shi akan bikin duk da suna son junansu gara a ji ra'ayin shi tunda kaga shi ma mastas zai wuce ko aliyu kam ba haka ya so ya ji daga bakin yayan shi ba sai dai babu yanda ya iya murmushi yayi ya ce ai ba komai yaya duk abin da kace hakan ya za hakan za a yi bayan abdulrashid ya dawo gida ya ci abinci suna zaune a falo ya kalli ansar ya faɗa mishi yanda suka yi da onkul ɗin shi ansar cike da shagwaba ya kalli abban shi ya ce abba aure kuma ya ce eh mana ko baka son ta ne ya ce abba ina son ta amma na kowa ma ai sai amma na ai ya san ba ni da matar da ta wuce iman amma gaskiya na fi so ta gama karatunta a gida kafin mu yi aure ni ma kaga daga nan na gama sabis ɗina da masters ni ma kaga da na gama sabis dina masters zan wuce ka kafa umar har ya tafi dan ma ni shekarun shi sun fi nawa ko na je ma a tare za mu gama kuma ni gaskiya idan na aure iman babu wani karatu da za ta yi kawai ta gama abinta a gida tunda ta ce min diploma za ta yi kaga sanda zan gama ita ma ta gama ko abba murmushi amin umar shi ta yi dariya ta ce to sannu sarkin kishi yanzu fa kana maganar shekara uku kenan one service two masters haba ansar kafin lokacin ai har jika kila na samu ko abban shi ya yace a'a hajiya karki takura ma yaro na duk abin da yake so shi za a yi mishi shi ya sa ma ko san da Aliyu ya zo min da maganar na ce ya bari in ji ra'ayin shi murmushi ta yi ta ce wato abin ma san kai ne ko ansar ya yi dariya ya ɗora shi bisa cinyarta ya ce haba ummata ai kowa ya san ke ce ta gaban goshi na wa uwa kenan rufe bakin shi ya yi da ya kalli abban shi ya tashi ya ruga ɗakin shi yana dariya abban shi ya ce dawo ai na fasa bin shawararka ta umman ka za a bi kwance take bisa cinyar mominta tana ta kuka saboda bayanin da Aliyu ya yi musu akan auren su Khadija ta ce wallahi Alhaji na rasa yadda aka yi yaya baya daukar duk wata shawara da ka je mishi Amin Khadija ta ce wallahi alhaji na rasa yanda aka yi yaya baya ɗaukar duk wata shawara taka in dai za ka bashi tun kafin ansar ya girma ya fi ɗaukar shawarar dr usman bare kuma yanzu dan shi ya girma aliyu ya ce ki bari na san matakin da zan ɗauka wannan kenan aliyu ya ce iman ki yi haƙuri kin ji ina mai tabbatar miki baki da miji da ya wuce ansar ɗaguwa ta yi tana share hawayen idanunta da ce yanzu dadi ya je kasar da ya je kasar waje ya haɗu da wata har zai manta da ni fa Khadija ta yi murmushi ta ce Iman an sarar bai isa yake auren ki ba ki kyale shi shekara uku kamar gobe ne a gurin Allah kin ga ke ma lokacin kin gama karatun ki tunda kin ce diploma zaki ni ma na fi son ki wuce karatun ki kara gogewa kafin ki aure don wayewar secondary ba wayewa ba ce kuma kin ji ya ce ba za ki karatu a gidan shi ba murmushi iman ta ta tashi ta shige daki dariya aliyu ya ce mun kusa shigowa duniya kwanan nan yaya ka kusa yaya ka kuka da kanka haka rayuwa ta ci gaba da tafiya inda iman ta samu gurbin shiga makarantar makaranta za ta yi diploma two years ansar gab da yake da gama sabis din shi inda abin shi ya fara nema masa admission a kasar da umar yake mm, masters din shi Abdulrashid ne zaune a ofis ɗin shi, Dr. Usman ya ce wallahi dokta wani abu ne yake damuna a kamfanin nan. Ribar da ake samu a da yanzu ko rabinta ba a samu. Da na yi magana Aliyu ya ce min wai an samu asara ne. Dr. Usman ya ce, abokina tun yaushe nake faɗa maka ka rinka bin diddigin aliyu ka ce min ai ka yarda da shi akwai ranar da a gabana ya kawo maka wasu files ya ce ka sa hannu ina ganin ka ko dubawa baka yi ba kawai ka sa mishi hannu na maka magana ka ce min ai ba wani abu bane wallahi dan adam ba abin yarda bane abdulrashid ya yi murmushi ya ce ni kaina na fara zargin aliyu sai dai bana so saboda abin duniya mu yi rigima da shi abin da ba mu taɓa yi ba kuma ka san yana bani girma kamar ni ne na haife shi yanzu dai abin da nake so da kai ga waɗannan files ɗin ka ajiye min a gurin ka. muhimman takardu ne na kaddarori na original ɗin su na mayar da sunan ansar a jiki ko na mayar da sunan ansar a jiki ka ɓoye su a gurinka na fi so sai ya kara hankali sannan in ba shi su a hannun shi idan muna raye idan kuma ta Allah ta kasance bana so bana son ka ba wa kowa su sai ranar da ansar ya zama babba dariya dr usman ya yi ce wannan jawabi haka abokina kamar mai ba da wasiya ko dai na fara jiyo kamshin lahira ne murmushi abdurrashid ya yi ce ai dole ne na rika faɗin abin da ke cikin zuciyata rashin faɗa shine ne yake kawo matsaloli da yawa idan baka manta ba na faɗa maka ana gobe umma umma ta za ta rasu ta kira ni ta faɗa min akwai abin da take son faɗa min idan ta dawo amma sai Allah ya ɗauki ranta Dr. Usman ya ce haka ne Allah dai ya ji kan umma mu kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaura mu akan mu. a yau ne ansar ya samu admission tare da visa ɗin shi da zai tafi karo karatun shi a London sai sosai abin shi yake mishi nasiha akan ya ji tsoron Allah kada ya biye wa turawa da 'yan matan banza ka yi karatu dan shi ya kai ka kuma akwai Umar yana can duk duk da ya riga ka tafiya amma idan ka mai da hankali tare za ku gama tun da shekaru shekara biyu ne nashi kuma uku gashi har ya ci ɗaya Allah ya bada sa'a ita ma umman shi nasiha ta yi mishi sosai Aliyu ne ya shigo da sallama a nan yayan shi yake faɗa mishi maganar tafiyar ansar shi ma nasiha ya yi mishi abban shi ya ce ya je ya fara shiri jibi zai tafi wannan kenan ansar da iman ne zaune a ɗakin shi sai kuka take tana tana yana lallashinta ganin taki yin shiru ne ya sa shi matsawa kusa da ita ya jawo ta ya rungume ta ya ce ya ci gaba da lallashin ta ai tun da ta ji ai tunda ta ji ta a jikin shi sai ta kara saka wani sabon kukan na shagwaba haka ta rika mutsu-mutsu a jikin shi tun yana daurewa har bai san lokacin da ya kamo fuskarta ya haɗa bakin shi da nata guri guda ba yana kisin ɗinta nan take kukan ya tsaya salo ya canza sosai suke kisin ɗin juna ansar ya mamanta a duniyar da yake kasancewar wannan ce rana ta farko da ya taɓa kisin wata ya mace a rayuwar shi shi ko hannun mace bai ya rike dan jin daɗi bai taɓa yi ba ko iman ya karshe da ita ya rike mata hannu amma a yau da ya ji shi a wata duniya ta daban gaba ɗaya ya mamanta da kanshi ita kuwa iman dama abin da ta daɗe tana nema a gurin shi kenan don ta sha ganin kawarta hawa suna yi ita da saurayinta a makaranta a yau da ta samu dama shi yasa ta ci gaba da nuna ma'ansar salo daban-daban shi kuwa gogan naku ya fara fita hayyacin shi har ya fara kokarin rabata da kayan ta ita ko har da ta yashi wannan kenan karar buga kofar shi ne tare da muryar umman shi ne ya dawo da shi daga duniyar da ya fada An ka tashi abbanka yana kira ka same mu a ɗakin shi saurin sakin iman yayi yana mai da numfashi ita ko ba haka ta so ba ta yi niyyar komai zai faru ba za ta hana shi ba tunda dai shi za ta aura a kasalance ya Allah ya so mu umma ta zo da na yi barna murmushi ta yi ta ce sai dai murmushi ta yi ta ce ai dai ni za ka aura ko yaya ya ce haka ne amma tunda ba a ɗaura ba babu kyau tashi ki yi sauri ki fita kada umma ta ganki kin san za ta yi mana faɗa tunda ta hana ki shigar min ɗaki ko ina fita ke ma ki fita idan na dawo zan kira ki kin ji a ɗaki ya samu iyayen shi ya zauna kusa Amin a ɗaki ya samu iyayen shi ya zauna suka ci gaba da fira kasancewar gobe ne zai tafi sosai abban shi yake ta faɗa mishi abubuwa har da maganar kamfanin shi da aka kusa gama ginin shi umman shi ma haka ta yi ta bashi shawarwari kwanciya ya yi bisa cinyar umman shi yana kuka jawo shi abban shi ya yi ya mai da shi bisa cinyar shi ya ɗora kan shi bisa tasa yana lallashinsa su duka suka su duka kuka suke yi kamar kada su bar shi ya tafi haka kenan abin sai wanda ya gani ganin ban tausayi ni kaina sai da na matse ni kaina sai na matse kwalla na Allah sarki a bisa cinyar abban shi yayi bacci kasa ta da shi yayi kara gyara mishi kwanciya ma yayi Fatima ta kawo mishi filo shi ma ya kwanta ita ma a kusa da mijinta ta je ta kwanta wannan kenan da safe bayan yayi wanka umman shi ta gama shirya mishi kayan shi da kyar suka lallaɓa shi ya ci abinci shi da umman shi kuka kawai suke yi shi ma abban shi daurewa kawai yake yi tun da ya tashi bai taba yi ma bai taba yini yini har ya kwana ba tare da iyayen shi ba amma ga shi yau zai tafi har tsawon shekara biyu kuma abban shi ya ce baya so ya dawo gida har sai ya gama aliyu ne da iyalan shi suka shigo falon khadija ce khadija ce ansar Khadija ce ta ce ansar wannan kuka haka kamar an ce ba za ka dawo ba Aliyu ya ce ai rabuwa da iyaye babu daɗi mu ma haka muka yi dariya suka saka iman ita ma idanuwanta duk sun yi ja Khadija ta mika mishi dambun naman da ta yi mishi Aliyu ma kuɗi ya saka mishi a aljihun shi sosai yayan shi ya ji daɗin abin da suka yi mishi sallamar su dr usman da matar shi suka ji bayan sun gama gaisawa dr usman ya ce to mu tafi kun wani sashi a tsakiya kamar za ku mai da shi ciki dariya suka yi da haka suka nufi motocinsu domin rakiya a can ko a can ma kuka suka yi ta yi lokacin da aka kira ansar iman makale shi ta yi tana kuka da kyar aka cire ta a jikin shi umman shi ya ji ya rungume yana kuka duk usman ne ya kama hannun shi sai da ya kai har bakin jirgin sannan ya sake shi shi ma kanshi sai da idanuwan shi suka kawo ruwa ganin yanda abokin nashi ya shiga mota yana kuka wannan kenan suna gani har jirgin su ya daga wannan kenan fatan mu sai dai mu ce Allah ya sauke ka lafiya ansar wannan kenan kada ku manta da marubuciyar fataku marubuciyar zamani wato Nabila Rabi'u Zango nake cewa ku ci gaba da biyo ni don jin yadda za ta kaya. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya Iman tana zuwa makaranta wadda gab take da gamawa ta kara wayewa sosai tarayyar su da hawaɗiyar kawar mamanta Bilkisu ita ta kara buɗe mata ido da son kuɗi sai dai har yanzu ta ki yarda ta yi saurayi saboda a cewar ta ansar ne kaɗai nata haka hawa ta yi ta zuga ta ta yi saurayi ko da na shan minti ne tun da shi ma yana can yana yi da turawa da kyar iman ta yarda sai dai a yi romance amma ta tsaye amma ta tsare budurcinta a cewarta na masoyinta ne ansar wannan kenan Khadija da mominta wato kawar talami sun gama kintsa ma imam duk yadda suke so plan ɗinsu ya kasance bayan auren su kuɗi kuɗi sosai Khadija take karɓa wurin Aliyu saboda sun rinka amin Khadija da mamarta Lami sun gama kintsa ma Iman duk yadda yake so plan ɗinsu ya kasance bayan aurensu kuɗi sosai Khadija take karɓa a gurin Aliyu saboda sun riga da sun gama da shi hakan yasa da ya shi sa take juya shi sosai abdulrashid ne zaune a ofis ya gama signal na wani cek na buɗe abdulrashid ne zaune a ofis ya gama signal na wani cek na kuɗaɗe masu yawan gaske wanda za a ciro mishi a bank zuwa anjima akwai wasu abokanan kasuwancin shi za su aiko da kaya daga kasar waje idan sun zo zai ba su kuɗinsu akaunta ta ya mika ma cek ɗin ya ce ya yi sauri ya je ya ciro masa kuɗin sun yi mishi waya sun taho aliyu da ya zo shiga ofis ɗin ya ji suna magana ya yi saurin laɓewa murmushi ya yi cikin sauri ya bar gurin ya nufi hanyar fita ya je ya ɗau motar shi ya fita kai tsaye wani kango da yake wajen gari ya nufa ya kira babban yaron shi fafilo ya ce su haɗu a kango cikin mintuna kaɗan ya iso nan aliyu ya faɗa mishi komai kuma ya ce yana son cikin mintuna kaɗan ya iso nan take aliyu ya faɗa mishi komai kuma ya ce ina son ka kashe min accountant bayan ka karɓi kuɗin kada ka bar wata alama da za a iya ganowa na san aikinka baka kuskure nan ya bashi duka bayanai akan accountant ɗin da kuma nambar motan shi da yake hawa bayan accountant ya fito daga bank ya kira uban gidan shi ya ce mishi gashi nan tahowa bayan sun gama wayar ne ya ɗauki hanya da yake daga kamfanin zuwa cikin gari akwai yar tafiya ya ɗan baro cikin gari kaɗan ya ji motar shi ta yi zafi tsayawa ya gefen titi ya fita ya zuba ruwa sannan ya dawo ya tafi ya karasa nisa kaɗan ta cikin madubin motar ya ga mutum a bayan motar shi cikin sauri ya taka birki nan take fafilo ya hura mishi fauda faɗawa ya yi bisa tiyarin motar a sume saurin dawowa ya yi gaban motar wata kuka ya ɗauko wata wuka ya ɗauko ya yi mishi yankan rago ya maida wukar aljihu ya ɗauki kuɗin ya shige ta cikin dajin wannan kasancewar wajen gari ne babu mutane a gurin sai 'yan motoci da suke wucewa Shiru Abdul Shiru Abdulrashid bai ga accountant ya dawo ba. Fitowa ya ya nufi ofis ɗin Aliyu a nan ya faɗa mishi abin da ya faru. Bai gama faɗa ma bai gama faɗa ba ya ji wayar shi ta yi kara ganin numban accountant ya yi shi ganin numbar a counter din ne yayi saurin ɗauka. ji yayi an ce me wannan wayar yana asibiti a nan yayi mishi kwazancen asibitin ya kashe wayar cikin sauri suka fita suka nufi asibitin tun kafin su isa ya kira Dr. Usman yayi mishi kwazancen asibitin ya ce ya same su a can babu wata bata lokaci suka isa kai tsaye ɗakin da aka kai shi suka yi sai dai abin haushin tun kafin su zo ya rasu kuka sosai suka yi a nan dr usman ya same su bayan sun je wurin doktor tare da polis ɗin da suka kawo gawar a asibiti a nan suka yi kiliyarin na komai suka sallami polis da kuɗi suka ce za su ci gaba da bincike a nan abdulrashid ya kira ɗan uwan accountant ya faɗa mishi abin da ya faru kuma sunan kuma ga sunan zuwa da gawar tun kafin su je gidan iyayen shi sun gama gyara wurin kowa kuka yake kasancewar bai da mata haka aka yi mishi wanka aka kai shi makwancinsa bayan sun dawo suka shiga cikin suka yi masa suka yi musu ta'aziyya a nan Abdulrashid ya yi ta ba ma iyayen shi hakuri kuma ya ce insha Allahu za a yi bincike sosai mahaifin shi ya ce mu kam mun yafe ko ma waye ya yi mishi wannan abin shi ma rayuwar shi ba za ta kyautu ba kuma ina kuma insha Allahu shi ma kamar yadda ya sa aka yi ma ɗana kisan wulakanci shi ma sai an kashe shi Aliyu ya zaro ido sannan ya yi kasa da kanshi, amma kai kam za ka iya sawa a yi maka binciken kuɗinka, amma don Allah kada wani ɗan sanda ya zo mana gida da sunan wani bincike ko kuma a kira ni police ko kuma a kira ni a police station. Jikin Abdulrashid ya yi sanyi ya ce babu komai baba ni ma na bar ma Allah ku da kuka rasa rai ma kun hakura bare ni da na rasa abin duniya Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu da kyarra Aliyu ya ce amin a fili kayan abinci masu yawa da kuɗi Abdulrashid ya sa aka kawo musu ya ba su kuɗi haka aka ci gaba da zaman gaisuwa har watan har matansu sai da suka zo alhajin safana ma da matar shi ma duk sun zo ranar da aka yi bakwai abdurrashid ya kawo kuɗin akauntar gaba ɗaya har ma da kari ya ba iyayen shi hakuri ya kara basu wannan kenan dr usman ya ce wai abokina shi kenan haka za a kyale wanda ya yi wannan a banza kana gani fa sai dai masu kaya suka juya da kayansu murmushi yayi yace yanzu idan na ce a yi min bincike ta ina za a kamo su sai dai fa police ta cin kuɗin mu a banza wasu ma rai suka rasa suka haƙura bare kuma ni wanda idan Allah ya so za su iya dawo min fiye da abin da aka ɗaukar min Dr. Usman ya ce haka ne Allah ya tona asirinsu Aliyu ne tare da yaron shi Fafilo a cikin kango dariya Aliyu ya yace wallahi mutum yana ka iya aiki dole ne wannan karon ka samu rabo mai toka amsar kuɗin ya bashi kasan shi mai yawa fafilo ya karbi ya karba yana washe baki ya ce wallahi oga shi yasa nake son aiki da kai haka oga shi yasa nake son aiki da kai baka da makon hannu sallama ya yi mishi yana faɗin oga sai na kara jinka khadija ce zaune a ɗakin mominta ta gama faɗa mata irin abin da aliyu ya yi ma yayan shi lami ta kwashe da dariya ta ce lallai aliyu ashe shi ma haka yake da son kuɗi khadija ta ce wallahi ko momi yanzu son kuɗin shi ya fara yawa yanzu baya son bani kuɗi da yawa amma ranar ina jin suna waya da momin shi yace zai tura mata kuɗi har miliyan biyu fa momi amma ni cikin kuɗin da kyar yace zai siya min mota ya kuma bani dubu ɗari biyar lami ta ɗaure fuska ta ce ai farida yanzu ni kaina na fara juya min ta fara juya min baya saboda ta samu kuɗi ta ci na mijinta kuma ta zo ta ci na mijin to wallahi ba zai yi ba lokaci nake jira ina nan zuwa kanta lalle fa abokin cin mushe ba abokin tafiya ba ne mu je zuwa mu je zuwa haka rayuwa ta ci gaba da tafiya dukiyar abdulrashid kamar taki ake sa mata hatta da kamfanin da yake gina ma an kammala shi komai ya zuba mishi wani katon filin shi a nan kusa da shi yasa aka kera ma ansar gida na gani na faɗa kowa yana kantin gidan lokacin da aka gama su duka suka je ganin gidan Khadija da Iman zuciyarsu kamar farin wata saboda farin ciki a zuciyar Khadija faɗi take insha Allahu sai mun mallaki wannan gidan ansar shi da Umar ansar shi da Umar suna gab da gama karatunsu hakan yasa iyayensu suka tsaye da ranar aurensu da ya dawo da wata guda ita kuwa Iman ta kammala nata Khadija Aliyu har da iyayensu kullum suna cikin tsara yadda za su kulla ma Abdulrashid da iyayen shi da iyalan shi suke musamman ma da suka ga Ansar ya kusa dawowa a bangare guda kuma Lami da diyarta su ma nasu plan ɗin suke yi an ce wai so so ne amma san kai yafi wannan kenan Farida kuwa ta mai da mijinta saniyar tatsa maganin boka yana aiki amma duk yanda ta so ta raba tsakanin shi da abdulrashid ta kasa saboda shi ma yana da ibada lokaci da dama idan abdulrashid ya je gurin shi yana so ya faɗa mishi wani abu da ya gani a gurin farida amma tun lokacin da ta gane ya fara sanin me take yi ta je wurin boka aka rufe mishi baki duk lokacin da ya so faɗa mishi sai dai ya kasa kawai sai ya sama ɗan shi kuka hankalin abdulrashid ba karamin tashi yake yi ba amma a tunanin shi umman shi yake tunawa duk sanda ya gan shi akai akai yake ma antin shi asma'u aiki kuma in dai ya je garin yana lekata duk abin da yake faruwa yana sanar da ita a ko da yaushe akwai shawarar da take bashi wannan kenan zaune suke a harabar gidan abdulrashid suna fira dr usman ya buɗe baki zai yi magana kenan suka ga mai gadi ya buɗe gate wata dankareriyar mota ce ta shigo baki suka sake suna kallanta jira kawai suke su ga wanda zai fito daga cikin cikinta dr usman ya ce kai abokina wani dattijo ne mai kuɗi yau ka samu a gidan saurin miƙewa dr usman ya yi ganin wanda ya fito daga cikin motar ba kowa sai ba kowa sai aliyu alkali sai aliyu dan mamaki ya ma kasa miki dan mamaki ya ma kasa mikewa so yayi yana fara'a yace sannun ku da hutawa yaya murmushi yayi yace Aliyu har ka dawo kai ya soma kai ya sosa yace wallahi kuwa yaya dama zuwa nayi na karbo motata yanzu aka so aka yanzu aka min waya ta iso tun ɗazu na tafi su suka ɓata min lokaci har da Khadija na bata oda amma wai sun ce har da ta Khadija na ba da oda amma suka ce ta ta sai jibi Abdurrashid ya ce siyo muku kai ya dukar da kai ya ce wallahi kuwa na dade ina ta tara kuɗin nan sai yau Allah ya yi muka haɗu shine na siyo mata mota na siyo mana mota wannan kenan to kamar dai zan dakata a nan amma dai bari na ɗan kara gaba kaɗan amma gaskiya ta yi kyau sosai Allah ya sa rai kaiwa Allah ya tsare Dr. Usman ya ce gaskiya Aliyu ka shigo gari wannan mota haka aiko a cikin Abuja sai manyan masu kuɗi suke hawanta. Allah ya sa alkhairi amin ya ce yana mai tsinewa Dr. Aranshi. Wucewa ciki ya bar su a nan Dr. Usman ya kalli abokin shi ya ce ka gani ko ina jiya ina jiya kake faɗa min Aliyu ya zo maka da maganar bai da kuɗi kamar zai yi maka kuka ka ɗauki dubu ɗari ka bashi wallahi ko jikina duka kunne ne ba zan yarda da kuɗin shi da yake samu ya tara ya saya musu mota ba wannan motar miliyon ce fa kuma fa idan baka manta ba kwanaki na ce maka na gan shi ya je bank ya yi depositin kuɗi masu yawa sai dai shi bai ganni ba ina zuwa lokacin ya tafi accountant yake faɗa min yanzu aliyu ya tafi amma kuma a account ɗin shi ya ce a saka kuɗin lokacin da na tambaye ka ko kai ka aike shi kuɗi ka ce min a'a har ce maka yi a lokacin ka tuhume shi ka ce min in kyale shi murmushi yayi yace ni dai na gama lura da duk irin canji na hali da Aliyu ya kawo amma duk da haka ba na son kuɗi su shiga tsakanina da ɗan uwana amma ba komai akwai Allah ya shirye shi ka san saura kwana biyar su ansar da umar su dawo ko ya ce haka ne jiya muka jiya mun yi waya da ansar umar shi ma ta ce muni za mu je mu ɗauko su dr usman ya ce don allah ku kyale su direba zai ɗauko su dariya abdulrashid ya ya ce kai ma ka san fatima ba za ta yarda ba duk dakta ya ce ai shi kenan a dawo lafiya amma ba inda zan je ta goge hawayen da suka zubo mata bayan ta gama jin bayanin da mijinta ya yi mata akan irin canjin da ya gani da ya gani a gurin Aliyu ta ce wallahi ni ma na daɗe ina ganin wasu abubuwa game da Khadija ita da kawarta Bilkisu kawai dai na yi shiru bana son yawan tsegumi ne akwai wata rana na fito na gansu suna binne wani abu a gurin lambu wallahi na tsorata sosai gaskiya mu kara dagewa da addu'a kamar yadda umma ta ce ya ce ba komai za mu ci gaba da addu'a mu dai mu rike mu dai mu rike su da zuciya ɗaya mm, ɗazu mun yi waya da ansar murmushi ta sake ta ce wallahi na kosa ya dawo dariya ya yi ya ce ni ma haka su iman ne su iman sai shirye-shiryen biki suke yi ita da kawar ta hawa to fati kala hudu za su yi kuma kowanne da ankon shi lami tana aiko mata da duk wani magani wanda zai sa iman ta mallaki ansar farin ciki suke yi burinsu ya kusa cika ana gobe su ansar za su dawo da daddare abdurrashid ya fito ya nufi fat din aliyu za su yi wata magana don ya kira wayar don ya kira wayar shi bata shiga ya zo kwankwasawa kenan ya ji su suna wata magana wadda ta yi bala'in ta dami shi da hankali saurin jinginawa ya yi da bango don ji yake kamar zai faɗi Aliyu ya ce, wai dama ke kin ɗauka duk labarin da nake ma yaya. Amin, Aliyu ya ce, wai dama ke kin ɗauka duk ladabin da nake ma yaya na gaske ne wallahi tun ranar da na taso. A cikin gidanmu na ga irin son da abbanmu yake mishi, nake jin haushin shi duk duniya babu wanda na tsana kamar shi. dalilin da ya sa na karanci kwamfuta tun lokacin da na ji ya ce kamfani yake son ya yi aiki idan ya yi kuɗi kuma ya gina nashi na fi son duk inda ya shiga ni ma in shiga bana so in bana so in ga ya fi ni ko kaɗan amma har yanzu na kasa kamo ko tafin kafar shi a kuɗi dalilin da yasa da na ji zai fitar da makudan kuɗi zai sai kaya yasa na sace su a tunanina zai samu karayar arziki amma kamar kara yawan kuɗin na yi yanzu abu ɗaya nake so akwai wani haddis wani bayanai na shi suna ciki na san matukar na samu wannan haddis din ya gama yawo kin san kuma gobe kasa tsayawa yayi ya ji sauran maganar saboda wani jiri jiri da ya ji yana ibar shi da sauri ya nufi fat din shi wannan kenan ta masu saurare na duka duka wannan ma'anin dai na kawo karshen littafi na uku nake cewa hakuri uzurin nan dai da kuka saba sai mun hadu da ku a cikin littafi na hudu don jin yadda za ta kaya kada ku manta da mai karanto muku wannan daɗaɗɗen labarin wato naku dan salma na karanto nake cewa kada ku manta da marubuciyar taku wato wato nabila rabi'u zango naku kuma mai nishaɗantar da ku nishaɗantar da ku ya karanto yake kuma ce muku ku ci gaba da masa fatan alkhairi zan dakata anan sai mun haɗu da ku a ci sa don jin yadda za ta kaya ku huta lafiya